al umratu liman itabar liman itamar hmm, abinda suka cewa izabar addabar idan a ainihin ya ko kuma suka warke idan raƙumi na da miki saboda gugar da sirri ke yi mishi har ya kasance ya bayyana koje haji ne kama hitowa ana ganin haka nan ko gaje kai haka wani bi ana ganin irin bauji ko wani abin da ya kama da wannan wanda ake sanya ma jaki shi na koce mai jiki ne to shi ma sirdi in shi na guga jikin rakumi zai koje mai jiki ne har shi kai ga ainihin jini shi kama hitowa to in lokacin jinin ya warke iza bara addabar idan jinin nan ya riga ya warke wa afal asar sannan kuma watan sawo na raƙumma inda sun ka bi. ko da an bi daga baya ba a ganin sawun da sun ka bi sun ka tafi hajji sannan kuma wansa lahasafar ainihin kuma watan safar shi kuma ya riga kare wai muharram ya riga ya wuce halatta umrata umrata halatta liman ita marga mai umra wai wannan in ba haka nan ba umra ba ta halatta kenan suna nahin ba umra cikin watanni hajji shi na ce kadiman nabi sallallahu alaihi wa ashabuhu manzo Allah shi da shi sahabbai ne watan cikin abin nan cikin makka cikin makka ya kori sahabbai ne su warware hajji da sun kai da umra Mm. in ne labbabtu da ase ni hakika na daddale na aka can mai bayani aka ce kamar da zuma manzo Allah ya samu zuma ya shashaha maka ne ya daddale bayan ya daddale kai ne da zuma ne ta bushe ma har ta kwanta yi ni sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya yi niyyar hajji kuma ya yi wanki jiki ne ya yi wanka bayan ya yi wanka ya sanya harami ne kai ne na nan daddale kuma bayan haka na aka ce yasa turare gabanin ainihin haramci ne don haka ce babtu labbabtu asi wa kallatu hadayi na daddale kai na sannan kuma na wa hadaya ta ta kalida na sanya mata takalmi ko kuma na tsatsage ta Allah shi ba shi lahiya wannan bayani na akan akan layya wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo inda ya zo sahiya sallar layya shina da manya-manyan tumakai ne ko sha da babba tunkiya ta babba ko sha da babban rago ne sai yanki ragon bayan ya yanki ragon tun gabanin a tahi'i da ya yanki saboda shina ganin talakawa na da bukata sannan kuma iyalai na da bukata ga nama in an ka dawo nama zai yi banza ba za a samu cin nama sosai ba sai ya gaugawa ya yanke rago ne bayan ya yanke ragon ya gyara ragon ya raba ma makwabta ne da kuma iyalai ne aka ci sannan aka tahi aka yi a ainihin layya bayan manzo Allah ya yi da ya dawo sannan sai manzo Allah ya bayani ya ce duk wanda ya yanka gabanin mu abin da ya yanka wannan ya kasance shatul hamin wanda ya kasance yanka ma iyali ne sai ya taso ce ya rasulullahi ni ga wadani sai ce to wannan akuya ce kai yanka domin ka ci nama ba layya bace sai ce to inni sahalatun yace ina da ta goma ta yi mini daga ainihin akuya ko ta yi mini daga wanda ya kasance tunkiya ko daga rago wanda ya kasance kosashe na shin na samu in yanka ta tana isa mini yace tana isa maka amma ba ta isa maka kowa bayan ka kai kadai za ta isa ma wannan ita ake kira waqi'atu ainihin duk wanda ya da abin da bai isa ba layya ba ta yi ba amma shi manzo Allah ya da shi. sai ni yanki wannan a ainihin bisatawa ta ni yanki wannan bisatawa wata gaddaitu ni yi kalaci ni ci abinci ni kare kumallo da ni da makwabtana qabla an ati salata gabanin in ta sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zo Allah ya ce shatuka akuyakka shatu lahamin akuya ce ta nama nama na ka ci ba lai kai ba qala ce ya rasulullahi ya manzon Allah wa inna inda na anakan hakika ina da wani dan burgumi ko da ya unguye wa hiya ahabbu ilaina na hisanta da ainihin manya manya tumakai guda biyu ko manya manya awakai guda biyu ana iya samun rusgawa ko kore ana iya samun wani abin eh. eh. hmm. oho to to na fahimta da shi ke tambaya wanda ta yi wajen bidar rikazi kamar na cikin kasar Nijar da an ce akwai inda aka zuwa bidar abin ga zinari kuma an ce tahiyar ta kai kilomita dubu faɗin wurin an ce kai kilomita dubu kamar da ji labari to in mutum ya irin wannan tahiya ya zo wajen haƙaɗin to shi nuhin da ya haƙa ya samu zai dawa ta gida in shi nuhin yan rana ya samu zai yiwu shi dawo gida Ta ga shi wannan shina nan shina cikin haƙa shina cikin haƙa zai ci gaba da kasar har da samu abin da ya bukata tun da samu abin da bukata zai dawo shi gida amma in ya san in ya tahi zai kwanaki can in za su gota kwana hudu to zai cika sallah ta yi in ya kasance babu isassun ruwa waɗanda zai yi alwala da su ya samu shi taimama alhamdulillah wasu salatu wasu salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mala yusuf me kace cewa azumin farilla ya sha cikin na wanda ka azumin farilla in ya sha cikin kuskure zai yi na farilla shi ka na ranko sai sha cikin kuskure to zai ranka shi a babu halacci babu babu lizuncin kama baki gare shi tunda azumi na shi kai na ranko kuma ya riga ya kare azumi ya riga ya baci shi kenan ba tun da ba a ba a ranko shi kenan ba ko <laughs> Eh, inda dai da gangan ya kare shi wa fi waje wujubi qada'i qada'i hilafun guda kace <laughs> sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam